بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترك وجه الرجب hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da 27 ga watan march shekara ta 2018 muna cikin karatun littafin jawabi'ul fawaid fi tahsilil ilmin nafi yau za mu tashi shafi na 85 daga sama daga tsakiya zan ce ku بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي امامه رضي الله عنه قال an karɓo daga abi umama albahili Allah ya ƙara masa yadda ya ce ya a rajulu ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa qala wani mutum ya zo wajen manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ara'aita rajulan ghadha yalkanisu al-ajra wa dhikra shin me zaka ce shin me zaka ce game da mutumin da yake yayi yaki yana neman lada da kuma ambato abubuwa da yake nema yana neman lada da kuma abbatu malahu me yake da shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah an gane wanda ko mm. a ah, sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ke cewa la shi ala babu komai a gare shi wannan mutumin yayi aikin banza Ba ha thalatha marratin sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya maimaita wannan sai sai shi wannan bawon Allah wato sai ya maimaita wannan magana su uku yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la shay'a la manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce masa babu komai a gare shi ya yi aikin banza kuma kala sallallahu alaihi wa sallam sa'annan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah la yaqbalu min al-amali lalle Allah ta'ala ba ya karɓa daga cikin aiki illa ma kana lahu khalisan sai abin da ya kasance lahu wato ya kasance saboda shi abin da ya kasance khalisan lahu wanda ya zama to tsarkakakke saboda shi dan sa mutum yi wannan aiki saboda Allah ne wa tuqiya bihi wajhu kuma ya zama to an nemi fuskar Allah da shi rawahu an-nasa'i imam nasai ya rawaito wannan hadisi hadisi abi umama radiyallahu anhu marfu'an daga hadisin abi umama radiyallahu anhu marfu' zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سنة أبو داود يا روي توشي دقا حديث أبو هريرة رضي الله عنه وفيه A cikin shi akwai wanda aka maimaita يبقى مجهول وله شواهد عند البخاري ومسلم حديث ينا ده شواهد أولا إمام البخاري ده مسلم وحسنه العراقي الحافظ العراقي حسن حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا تيرا صلى الله عليه وسلم يا شيخ إن أول من تسحر به النار يوم القيامة للي فرقون وندا وتا ذاك قوديش رانا كافي كوما للي فرقون وندا وتا ذاك قوديش رانا كافي قيامة mutane uku ne daga cikin hmm. akwai mutumin da ya karanta Alƙur'ani, ya haddace ya fahimci rikinsa. Hmm. ya karanta ne dan a ce mai makaranci ko kuma ya nemi ilimi dan a ce babban malami ba ya nemi ilimi ne saboda Allah ba ya nemi ilimi ne saboda yaki jahilci al-ittiba eh wato al هذا ميزان قبول العمل في الظاهر والاتباع أنا ولا شيء الاتباع shine bin sunna biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ma'auni na karban aiki na zahiri an gane ko aikin mutum na zahiri sallah ne azumi ne zakka ne aikin hajji ne da sauransu wato kafin Allah ya amsa sai yayi daidai da sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam fi zuwanya eh wal ikhlas huwa mizan qabul al-amal bil batin shi kuma ikhlasi shine ma'auni na karban aiki na batini ko ya zamanto wato a cikin batini mutum yayi wannan abun saboda Allah ba yayi dan ya burge wani ba ba yayi saboda ya samu duniya ba ba yayi saboda ya shahara ba yayi ne tsantsa saboda Allah kaga wannan shine ikhlasi sannan kuma ga zahiri aikin ya zama daidai da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam wa kullu ibadatin khalafat ma alaihi muhammadun alaihi salatu wassalam duk wani ibada wanda ya saba ma abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake kai fahiya mardudatun to wannan wato abartun kudewa ne kama arshadana ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu zuwa gare shi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu cewa duk wanda ya kirkiro cikin al'amarinmu wannan hmm. ya kirkiro abin da baya sa, hmm. to an mayar masa hmm. a cikin wata ruwaya ta muslim duk wanda ya aikata aiki wanda ba ya daga cikin umarninmu shi ma fa huwa raddun an mayar masa wa kaifa yattasifu talibul ilmi bil mutaba'a ya ya dalibin ilimi yake sifantuwa da bin sunna na manzo sallallahu alaihi wa sallam أولا ألا يشتغل بعلم لم يشتغل به الصحابة wato na farko in har ɗalibi yana so ya zamanto mai biyayya ga sunnan manzo sallallahu alaihi na farko kada ya shagaltu da wani ilimi wanda sahabbai ba su shagaltu da shi ba wanda tabi'ai ba shagaltu da shi ba da kuma magabata na kwarai na hawa ilmi kalam wal falsafa nan wajen ya ce sahabbai sai kuma ya ce tabi'ai sai kuma ya ce wa salafus salih to kenan sahabbai da tabi'ai ba salafus salih bane su eh wani ya ce su ne asali to amma amma nan wajen an ambaci sahabbai an ambaci tabi'ai da aka zo ambatan tabi'i tabi'in sai aka ce wa salafin salih kenan ana nufin cewa su ne asalin salaf a'a an gane ko su ma ta tabi tabi'in suna daga cikin salafus salih kenan ya zan mai zikirul am ba'ad al-khas kenan ko zikirul am ba'ad al-khas anan wajen an ambaci salafus salih gaba daya sahabbai sun shiga tabi'ai sun shiga tabi'i tabi'in sun shiga sannan kuma sai aka ambace su a keɓance aka ce sahabbai kada mutum ya shagalci da ilimi wanda sahabbai ba su shagaltu da shi ba da kuma tabi'ai da kuma tabi'i tabi'in an gane ko to sai aka ce wa salafus salih hawa ilmi da kalami wal falsafa wato wani ilimi ne magabatan mu ba su shagaltu da shi ba hmm. sai ce misalin irin ilmul kalam da kuma ilimin philosophy hmm. wa ma ila dali da abin da ya kama da wannan duk irin wannan ilimi kada mutum ya shagaltu da shi in ya shagaltu da shi to ba a siffar shi daga cikin mabiya manzo sallallahu alaihi wasallam ثانيا نبيو ألا يتلقى العلم إلا من علماء السنة كما كذا يكربي علمي سيدك معلمان سنة ممن يوثق بعلمهم wanda yake an amince da iliminsu malaman sunna wanda duniya ta amince da iliminsu to a nan ne ake so mutum ya karbi ilimi wa aqidatihim wa dinihim kuma an amince da aqidan su da kuma addinin su an gane wannan ko to misali kamar misali ƙasarmu najeriya a da kafin a samu malaman sunna wanda sun gogu sosai a fage na ilimi masu karanta da ilimi a najeriya galiban muftari'a ne za ka galiban malamin da ya shahara wajen ilimi sai ga ɗan tijjaniya ne ko ga ɗan ƙadiriya ko abin da ya kama da wannan ina fatan gane za ga wasu daga cikin manya-manyan malamanmu na sunna sun yi karatu ne a wajen wayannan malaman ina ba san gani amma kuma daga baya sai Allah ta'ala cikin ikonsa sai ya fahimtar da su sunna to yanzu za mu ce irin wayannan malamai wato za mu ce ainihin wato ba su daga cikin mabiya manzo sallallahu alaihi wasallam za mu ce ba su da ainihin mutaba'a ba tunda asalinsu sun yi karatu ne a wajen wasu 'yan kadiriya ko wajen wasu yan jami'a ko ire-iren su misali a nan suka yi karatu daga baya kuma ila saboda tafiye-tafiye ko kuma saboda karance-karance sai Allah ta'ala ya fahimtar da su sunna har ya zamanto sun tsaya sosai suna wa'azi akan sunna sannan kuma suna yatsan wa'annan bidiyoyin da muke magana akan su to malaman da a matakin farko ba su yi karatu wajen malaman suna ba saboda babu malaman suna da a najeriya gogaggu mafi yawan malamai a da yan biriya ne kuma ita wannan daga baya ne malaman suna suka zo kuma suka fara bayyana a hankali a hankali misali kuma ne saboda za a ka duba garin wato najeriya ta cika da malamai na biri a kala-kala ina ganin malamin da ya fara fitowa ya fara yakan bid'a kamar yadda kowa ya sani shine a malamin kuma Allah ya ji kansa don ka duba yanayin wato karatunsa shi ma ya yi karatu wajen wasu da yan bid'a ina fata gane wannan to daga baya kuma sai Allah ta'ala ya san kada shi sunna har ya zo ya zamanto mujaddid wanda ya zo ya bayyana wa mutane da sunna sannan kuma ya yaki bid'a to me za mu ci a nan wajen in ya zama to har malami ya samu ya yi karatu a wajen malaman bid'a din amma kuma sai Allah ya fahimtar da shi sunna kuma ya tsaya akan sunnan sosai tsayuwar daka misali za mu ce Allah bai amshi mu ta ba shi ba Allah ya amsa ko to nan wannan magana da aka faɗa din nan cewa Allah ya talaqal ilm illa min ulama'i sunna za mu iya cewa wannan magana zai yi aiki ne a garin da akwai malaman sunna zarata gogaggu a kan duk wani fanni na ilimi kuma inda ko amma sai ya zamanto a ɗalibi sai ya karatu a wajen malaman sunna sai yana karkata zuwa ga malaman bid'a to a nan wajen za mu ce yana da matsala a wajen neman iliminsa kun gane wani ko in har akwai gogaggun malamai na sunna babu wani dalilin da ɗalibi zai ringa rara gefe yana zuwa wajen malaman biri'a yana karatu an gane ko idan mutum iya yi karatu a wajen malaman biri'a ana jiye mai tsoro ya dan ɗibi wasu abubuwa daga cikin ɗabi'u malaman biria ɗin da kuma dunsu wai ya la saboda haka ibn sirin Allah ya masa rahama yake cewa lallai wannan ilimi addini ne ba wanzuru mimman ta'khuduna dinakum saboda haka ku ringa dubawa ku ringa tunani sosai daga wanda za ku rike addinin ku wajen shi kun ji wannan ko ilimi addini ne yadda ka san sallah addini ne azumi addini ne zakka addini ne to ilimi shi ya fi cancanta ya zama addini ko ba ka ba ta hanyar ilimi mutum zai koyi aƙidan shi ya koyi ibadan shi ya koyi mu'amalan shi da saboda haka idan ka zo ka yi karatu a wajen malamin bid'a sai ka zo ka koyi mummunan aƙida wajensa kaga ka samu tangarda a wajen addininka saboda haka ibn siri yake ba da shawara ga ɗaliban sunna cewa inna hazal ilm dinun lalle wannan ilimi fa addini ne ba kada mu yi wasa da ilimi saboda haka ku duba daga wane ne za ku karbi addinin ku a wajen shi na'am labudda li talibi idza kana fi bidayati sabaq ba makawa ga ɗalibin ilimi in ya kasance a cikin farkon mataki na karatu an yahtariza min qira'ati kutubi ahli al-bid'a yayi taka tsantsan daga karatun littafan malaman bid'a an gane ko yayi yayi taka tsantsan daga karatun littafan malaman bid'a Allah ya a illa fi kutubi ahli sunna kuma kare ya ringa tsinkaye face cikin littafan ahli sunna hmm. a galibu ya zama to nazarin da yake yi yana nazari ne a littafan malaman sunna ya fa'idantu da ilimin su amma idan rabi da wata makana amma idan mutum ya nuna kuma ya kafu a bage na ilimi kuma ya kyautata ilimi na sunna to ya samu idan bukata ya yi kira zuwa ga haka ya samu in bukata ya kira zuwa ga haka wato ya yi karatu mai arada an yarudda ala bid'atihi misalin idan yana so ya yi raddi ga bid'o'in su kaga idan yana so ya raddi ga bid'o'in wato labudda sai ya karanci littafansu, ko ba ka ba ya zaman to ya yi raddi ne ta hanyar littafansu, to ya samu a nan wajen ya yi tsinkaye cikin littafansu saboda ya samu daman yin raddi a gare su saboda wannan manufa ɗin walakin qabla an yaqra ala budda lahu an yatawadda sai dai cewa kafin ya karanta din kafin mutum ya karanta littafin malaman bid'a din ba bakawa yayi tawazu kada ya nuna irin girman kai din nan ya nuna ni mataki na na ilimi na mataki na da yanda na kafu a wajen akida yanzu na fi karfin wani malamin bid'a ya fatar da ni to kada mutum ya faɗi wannan magana an gano wannan ko wato karatun littafin malaman bid'a bai gaza ainihin daukan makami ka ce za ka yaƙi wani kafiri ba misali kaga idan mutum ce zai yaƙi kafiri sai ce zan yaƙi kafiri na san kuma ni dole ne in samu nasara kan shi yaya kaga a nan wajen ka cire Allah a cikin al'amarin tunda ka cire Allah a nan wajen sai Allah ya baka da su kafiran haka nan su ma yan bid'a in za ka yi musu sai ka ce kai yanzu karatun ka ya wadace ka ba ka wani shakka babu yadda za a yi dan biri'a ya sama shubha ko ya iya karkatar da kai to kai kuskure duk iliminka duk fahimtarka idan baka nemi taimakon Allah ba dan biri'a na iya faɗin wata magana magana sai kawai magana nan ya zauna ma a zuciya haka shan rayuwanka kuma ya zama to kana neman hanyar kubuta daga wannan abu ka gafi gagara maganan dan biri'a ya jefa ma maganan kai ta neman hujjoji da zaka yi raddi Allah ya hana ka daga kuma ka san wannan magana ba daidai bane amma kuma ka rasa yadda zaka yi rabbi a gare shi ka rasa yadda zaka kore shi ga ɗalibanka ɗalibai suna yau wai aka maka lawo wai yan bid'a sun ce kaza to kuma kai din nan saboda kana alfahari sai Allah ya toshe kokolwan sai ya hana ka fahimtar da zaka iya gano abin da zaka yi rabbi a gare shi an gano wannan ko to haka idan mutum yana karatun littafin yan bid'a ya zamanto mai tawazu cewa wannan karatu da nake yi na san ban da wani dabara ban da wani ƙarfi sai Allah ya taimake ni Allah zai taimake ni in fahimci wato kalaman yan bid'a din sannan kuma in fahimci yadda zan mutu rabi an gane wannan ko yawwa wa an yuzhira ila Allah da'afahu kuma ya bayyanar ga Allah raunin sa ku gyara ba wa an yuzhara ba wa an yuzhira ila Allah da'afahu ya bayyanar da ainihin raunin sa zuwa ga Allah an gane ko ya nuna shi mai rauni ne ba shi da dabara ba shi da karfi sai ga Allah kamar yadda aka hana mutum ya yi alfahari a wajen yaƙi, ya ringa cewa ya Allah kawo yaki ya Allah kawo don bai kace kace da kafirai an gane annabi ya hana la tatamannu liqa al-adu was'alu Allah al-afiya fa idza laqitumuhum fasbiru wa alamu anna al-janna tahta zilalu suyuf wato annabi yana sha sallallahu alaihi wasallam kada ku yi burin haduwa da makiya ku ta cewa ya Allah kawo makiya dan mu musu rugurugu a a fasalullah al'afiya ku roki Allah zaman lafiya kun gano ne ko fa idza laqitumuhu fazlu idan kun gamu da su ku yi hakuri amma kada ku yi burin haduwa da su haka nan kada ka yi burin haduwa da dan bidiya ku yi muqabala ka ce kai ka kosa ma ku hadar dan bidiya dan ka yi rugurugu da shi an gano wannan ko ko ka ce ainihin na kosa an samu littafan yan biri an karan shi in musu rugurugu to an kai wasu an ka karanta wani littafi daga nan kai ma ka zama biri a kenan ku gane ko amma idan ka nemi taimako ga Allah ba ka nuna cewa ka san kai mai rauni ne ka san babu wanda zai fitar da kai daga ainihin shubohohin yan a sai Allah sai Allah ta'ala ya taimake ka eh? mm. aha yatadarra ilayhi kuma ya kankan da kai zuwa ga Allah anna quluba bani adama bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman domin zukatan bani adam suna nan tsakanin yatsu guda biyu daga cikin yatsun Allah mai rahama Allah yana juya yanda ya so eh نعم طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقت الوعي قدره من الغروب والعقل في أوله شرط الوجود wato a can muna cikin bayani يا ترى azumi cewa farillan azumi kamar karatunmu na baya aka ce fardu siyami niyyatun lilaili jibo farillan azumi shine niyya da daransa wa tarku wada'in da barin saduwa shurbihi da barin sha wa akalihi da barin kuma ci ko sannan da barin mai da barin amai shine walqai ma isa li shay'in lil mi'at da barin amai tare da sadar da wani abu zuwa ga uwar hanci shi ya bari an gane ko daga kunne ko ta ido ko ta hanci duk wannan gaba ɗaya ya zo cikin nasu. to duk wa'annan gaba ɗaya wato mutum ya kame daga wa'annan abubuwa gaba ɗaya tun daga yaushe tun daga lokacin bullowar alfijir zuwa ga faduwar rana hankali a farkonsa sharaɗi ne na wajen wato a matakin farko lokacin bullowar alfijir din nan ya zamanto yana cikin hankalinsa a gane hankali a farkonsa sharaɗi ne na wajabci idan ya to a daidai wannan lokaci baya cikin hayyacinsa to wannan azumi sunan shi batacce ko fahimci wannan ko sai ya zamanto tun daga wannan ɓullowar alfijir har zuwa ƙarshe yana cikin hayyacin shi kenan mahaukaci ko mutumin da ya riga ya faɗi ya yi suma ya yi farfadiya a daidai wannan lokaci ya azumin sa daidai wannan lokaci alfijir ya fito yana sume yaya azumi babu wannan azumin an gada wannan ko aha wal yaqli faqiduhu wal hayl mana sawman wa sakad al fard bi istafa wato wal yaqli faqiduhu wato mutumin da ya rasa hankali hmm. ya rama hmm. in har mutum ya rasa hankali ya rama wannan azumi din Walhaidu mana a sauman haila ya hana azumi wa taqdil fard a in bihil tafa wato za ka rama farilla in ya ɗauke da shi misali in ya ɗauke da ainihin haila shi farilla din an gano wannan ko in ba ta samu daman yin yin azumi ba saboda haila to daga baya idan ya ɗauke sai ta ayyaya. sai a rama ko za ka rama azumi amma banda sallah ita mai haila an fahimci wannan ko to kaga da wannan kenan a idan ya zama to mace tana da haila ko jinin biki a wannan lokacin ba magana yin azumi ko amma yana daukewa za ta rama eh. sannan kuma an karhanta wato shafa mutum ya ringa shafan iyalinsa ko kuma ya ringa shafan baiwarsa sadakarsa a daidai wannan lokaci an karhanta an gani domin wasila ne zuwa ga saduwa ko idan mutum yana wasa da matarsa ana jin tsoro daga wannan wasan zai iya zamantowa tsani na ya zo ya sake ta zai iya zamantowa tsani na karyawa azumi an gane ku wa fikirun salima da aba min almazi da kuma tunani wanda ya kubuta fitir daga mazi tunanin da ya kubuta daga mazi wato ma'ana mutum yana ta tunani tunanin mace yana ta tunanin mace kuma wannan tunani yana sa shi sha'awa amma kuma sha'awan bai sanya ya fitar da mazi ba kawai ya tsaya ne kawai kan sha'awa din kawai kullura yana ta tunanin wata mace da yake so ko matar shi yana ta tunani sai sha'awa ya kama shi amma kuma Allah ya taimake shi daidai nan ya tsaya sha'awan bai zarce zuwa ga fitowar maziyi ba idan ya fito zuwa idan ya janyo fitowar maziyi zai ce wa illa hurima in ko ba haka ba an haramta in ba me ba idan har ya fitar da maziyi an haramta to haramtawa ne kawai inda malik ko haramtawa tare da bacin azumi idan mutum yana azumi sai ya fitar da mazi yaya matsayin fitar da mazi a wa malikiya wato haramun ne kuma azumi ya kari an fahimci wannan ko amma mazhaba na imamu ahmad da imamu shafi'i in ba na manta ba suke ganin cewa wato idan mutum ya yi maziyi an gane ku wannan ko wato ya yi haramun amma ko ba zai rama azumin ba an fahimta sannan wannan shi ne mazhaban zahiriya shi yana ganin shi ma wato azumin bai karye ba cewa azumi baya karyewa kai tsaye don maziyi ya fito an fahimta ko mm. yawwa karibu zauka ka ibn wahaza qalibu qaidin ko bugali fa. eh sannan malamai sun karhanta dandanan kamar tukunya mutum yana girki ya ringa dan dandanawa da kuma dandanan kamar hadirun wato kwalbabin nan kanwa mutum ya ringa ainihin dandana kanwa misali shi ma idan mutum ya dandana ana jin tsoro kada ya zarce zuwa ga mai zuwa ga makogwaro an gane wani ko sannan kuma in ya zama hazar da surutan banza malamai sun kiya sun karhanta ɗanɗanan abu kamar tukunya da kuma surutan banza mutum na azumi hazar amma ya zama to da dalu shine kamar kanwa misali eh sannan wanda amaye rinjaye shi idan amaye rinjaye mutum wa zubabin da kuma ƙuda ya rinjaye shi Mukta duk wannan an gafarta an gane ko mutum ne amai ya rinjaye shi ba da gangan ne amai ya fitar da amai ba ba shi ya janyo aman da kanshi ba aman ne ya rinjaye shi sai ya fito ko kuma ƙuda ya rinjaye shi ya buɗe baki sai ƙudaje suka wuce har makogoran shi to wa'annan ƙudajen da suka wuce din nan yaya matsayin azumi akan matsayin azuminsa kaga matsayin azumin azumin na nan wa'annan kudaje da suka wuce ba karya mai azumi ba shine ma'ana galibu qai'in wa zubabin muktafar galibin wato wanda amaye rinjaye shi da kuda sai an gafarta ba komai hmm. ubaru salihin wa khulqin wa ya ji sahi zanabatin kaza sanan kuran nan mai sana'a hmm. mai sana'a irin mutumin da yake irin sana'an da yake da alaka da kura hmm. kamar irin masu yin titi din nan kaga masu yin titi ga kura to kuran nan yana ta yawan shiga abin da kogoron shi har ya zama to in yayi taki kawai zai ga kura to wannan an mai rangwame an gani? sannan ko mutumin da yake awo yana awon masara ko awon gero da sauransu shi ma akwai kura-kura to wannan kura sai ya zama to yana shige mai makogoro to duk irin wayannan gaba ɗaya an yi rangwame al-mushaqqa tajlibu taysir wa durqin wa sannan kuma da shi ne ma'ana ƙuran mai sana'a da ƙuran kan hanya wato ƙuran kan hanya misali kana tafiya a mota an buɗe glass kuma irin irin ƙasan nan ne irin a ƙasan nan ne wanda yake mai tara ƙura sosai irin jan ƙasa ɗin nan misali to shi ma misali idan ya shiga makogoron mutum shi ma an mai rangwame eh. sannan kuma da asuwaki busashe shi ma asuwaki busashe shi ma an yi rangwame a kan shi an gane wannan ko mutum wato an yi rangwame mutum ya yi amfani da asuwaki busashe amma kuma su malikiya sun ce kada fa ka yarda wani daga cikin wani bantare na asuwakin ya shiga makogoranka ya wuce in ka yarda da wannan zai iya karya ma azumi amma dai ana nufin nan wajen babu laifi ka yi amfani da asuwaki busashe Eh. sannan kuma babu laifi wato mutum ya wayi gari da janaba mutum ya wayi gari da janaba kuma ya tashi da arzumi babu laifi yaya hukuncin mutumin da wato yana cikin kwanciya da iyalinsa ya zama to saura minti saura kamar minti uku ko minti biyar sai ya dakata daidai wannan lokacin kuma shi ne farkon ramadan daidai saura minti biyar kai saura minti ɗaya sai ya dakata da ya dakata sai ya ɗauki niyya a daidai wannan lokacin yaya matsayin azuminsa azumin ya yi ko kaga a wannan lokaci ya wayi gari da janaba kenan ba dan ya ɗauki niyyar azumi daga baya ne zai je ya wanka saboda haka wannan wayan gari da janaba shi ma wannan an yi rangwame a kan shi babu komai misali da ka haka nan niyyatun takfi ya tataba'u yaju illa idza nasahu mani'u wato niyya yana isa niyya guda ɗaya yana wadatarwa lima ya jibu da abin da jerantuwansa yake wajaba duk wani azumi duk wani azumi wanda jerantuwansa yake wajaba to niyya guda ɗaya ya wadatar kamar wani irin azumi kamar na ramadan na ramadan ana so a yi shi a jere ne ko za ka iya yin niyya ɗaya wannan niyyar da kai ɗin na farko ya riga ya wadatar ba sai kullum ka yi niyyar azumin ramadan ba sannan kamar azumin kafara a gani wato azumin kafara na zihari da kafara na kisa wanda aka ce dukansu a yi siyaya. ana so a yi su ne a jere to irin su niyya ɗaya wadatar illa inna fahu mani'u sai dai in mani'unsa in mani'u ya kore shi in mani'u ya kore me ya kore jerantuwa din wani irin mani'u ne zai kore jerantuwa kamar rashin lafiya an gane ko wato a ce mutum yana cikin yin azumin watan ramadan sai rashin lafiya ya zo mai tsanani wanda zai iya hana shi yin azumi kaga wannan rashin lafiya ya ya kore ainihin jerantuwan azumin sannan mace tana cikin yin azumi tana cikin yin azumi sai al'ada ya zo mata kaga shi ma al'ada ya kore mai ya kore jerantuwan azumin an gane wannan ko amma idan idan tafiya ne ya zo ba eh, mutum yana cikin jeranta azumi sai tafiya ya kama shi to tafiyar da ya kama shi zai iya zama mani shi ma Eh, zai iya zama ko ba zai zama ba zai zama ko saboda haka mutum yana cikin yin azumin kafara sai tafiya ya kama shi kama imam malik ya ce da sharadin ba ƙirƙiro tafiyan ya yi ba akwai wanda in yi abin nan in yi juya na azumi sai ƙirƙiro tafiya kawai sai ya nemo kuɗi kawai ce shi yanzu kawai zariya za shi ko kano za shi me za ka je ka yi sai shi yana so ya je gaida kakasa shi kakasa ne ba ta da lafiya ne ke lafiya da lokacin yana na ga dan sati dai ba ma'azu da ita bane ina san gane sai ya kirkiro tafiya ba tare da wani dalili mai karfi ba imam malik na ganin cewa wato wannan baya zama maliku an gane wannan ko ya wato wa'annan su ne kaɗan daga cikin mani'u wa'anda suke kora ainihin jeratuwan azumi eh

na farko wanda shi ya fi ƙarfi gaba ɗaya shi ne wuturi ya fi kowanne daga cikin sunanin da ƙarfi shi wuturin na a ɗaya ne lokacin shi na muktari yana shiga da zaran an ƙare da zaran an idar da sallar isha sai aka ce al'akira sallar isha na ƙarshe to sallar isha na farko ba Eh? wani ya ce wai magarba shi ne sallar isha na farko dama ana kiran magarba da suna isha? la su larabawa ko suna kiran sallar isha al'akira wannan ƙaidun ne agalabi la kumala. sai da makumi kada ka ɗauka cewa akwai isha na farko akwai isha na ƙarshe a isha dama shi ne al'akira kun na wani ko? yadda da zarar mutum ya idar da sallar isha sai kuma wani sallar eh to saboda haka wani ya ce zai iya ne shi a shi ne shi ne na da ke ko an da saboda haka da zarar mutum ya idar da sallar isha wanda shi ne sallar na ƙarshe dama kuma yana kasancewa an rigaye shi da shafa'i kenan sai an yi shafa'i sannan a yi mai sannan a yi wuturi kuma ana rarrabe shi ana rarrabe shi daga ana rarrabe shafa'i daga wuturi ta hanyar mai sallama an gane ku in mutum ya yi shafa'i sai ya yi sallama sa'annan sai ya yi wuturi. kaga ya rarrabe su kenan su a maza ba malikiya ba ba su yadda da mazhaba na wasulu ba akwai mazhaba na wasulu wanda za a sadar da da shafa'in da wutsirin gaba ɗaya a sadar da su a lokaci ɗaya to su mazhaba malikiya ba su yadda da wannan ba su sun fi so kowanne a yi shi daban-daban an gani? يستحب an so mutum ya karanta a cikin raka'an farko na shafa'i ya karanta min ba'da al-fatiha bayan karatun fatiha ya karanta ne ya karanta sabbi hisma rabbikal a'la a cikin raka'a na biyu bayan fatiha kuma ya karanta ne ya karanta qul a ayyuhal kafirun a cikin raka'a na wutri kuma ba zai karanta qul lahu ahad da kuma nasi da salaki wanda ya manta da wutri ko ya yi bacci wato ya bacci bai samu ya yi wuturin ba sannan daga bayan sai ya farka ya zama to abin da ya rage kafin rana ya kullu hmm. gwargwaron raka ɗaya ne kawai ba saura raka ɗaya kal kafin rana ya kullu ya za a yi ko kuma saura raka a biyu kafin rana ya kullu to a nan wajen ya zai hmm. sai malam ya ce a nan wajen mutum zai bar wuturi hmm. eh tunda saura raka ɗaya fa rana ya kullu sauran raka ɗaya rana ya kullo gashi bai yi shafa'i da wuturi ba kuma bai yi sallar asuba ba bacci ya ɗauke shi bai yi sallar asuba ba to ya za a yi ta kan abin da za a yi tun sauran raka ɗaya ko raka biyu ya bar shafa'i da wuturin ko fa inna hu yatruku al-wutra hmm. zai bar wuturi sai ya sallaci asuba kaga raka raka nawa zai samu na asuba din kaga zai samu raka daya hmm. in ya samu raka ɗaya yana cikin yin wannan raka ɗayan kafin ya shiga cikin na biyu rana zai kullu an gane ku kaga dama duk mutumin da ya riski raka ɗaya kafin rana ya kullu ya samu wannan sallah ɗin ko to in kuma ya zama to raka biyu ya rage kafin kullu rana kaga daidai kenan eh wa in ta ta'al waqtu li thalath raka'atin idan ko lokacin yana da fadi da har zai iya yin raka'a uku ko zai iya raka a hudu karatun da zai iya raka a ko hudu ya sallaci wuturi raka ɗaya ko sura raka nawa sura raka a biyu muka ɗauka raka uku ya rage raka a biyu sai ya sallaci asuba an gane ku in kuma raka a hudu ne kaga duk da haka din duk da haka raka ɗaya zai yi ya yi asuba kaga in yayi wuturi yayi asuba ya yi raka tsora raka ɗaya kenan rana ta abin nan kullum amma babu wani nafila da zai iya yi da raka ɗaya shi ke na kawai alhamdulillah idan ko lokacin yana da faɗi da zai iya samun raka'a biyar yawa sai ya sallaci shafa'i da wuturi raka uku ke nago? to raka abin da ya rage sai ya sallaci asuba sai ya baraka raka a li raka'atin idan ko lokacin yana da fadi da za a yi raka'a bakwai wal witra wal fajr wa sai ya sallaci shafa'i da wutiri raka'a uku sannan ya sallaci wutiri raka'a nawa ya sallaci shafa'i da wutiri raka'a uku kenan ko sannan ya sallaci raka'a al-fajr kaga biyar kenan ko sannan sai kuma asuba kaga bakwai kenan alhamdulillah eh. نعم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga Aisha radiyallahu anha ta ce ra'aytu Rasulullah sallallahu wa sallam manzon tsira sallallahu alaihi wa yana sallah da zaman tarabbu'i wani zama ne zama na shi ne zaman ta matela wani zama ne zaman ta matela zaman kuntuku an ƙara shigewa cikin to wani zama ne zaman kuntuku irin zaman da ɗaliban ke a majalisi ga shi ga mara yaron nan zama nan ka kusa da ni irin wannan shine zaman tarakudi idan mutum shine sallan mara lafiya mara lafiya idan yayi haka daidai yake da yana tsaye a matsayin yana tsaye kenan wannan an gane wannan ko saboda haka a haka zai kabbara harama a matsayin yana tsaye saboda haka a haka zai dan zai dan yi ruku'u ya dago daga ruku'u sannan sai ya kwance kafafuwan sai ya tafi sujada in yana iyawa ya tafi sujada ya dago daga sujada bayan ya gama sujjada kuma an gano wannan sai kuma ya tara dagowa ya ci gaba da zama irin wannan wannan zama shine matsayin tsayuwa kuma ji wannan to Aisha radiyallahu anha take cewa na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallah rabi'an irin sallah na ainihin tarabbi na rawahu an-nasa'i wa sahahu ibn Khuzaimah imamu an-nasa'i ya ruwaito kuma ibn Kuzaima ya inganta shi imamu Nawawi yana cewa ajma'at al-umma anna man ajaba an al-qiyam fil farida cewa al sun yi ijma'i cewa lalle duk wanda ya gaza daga tsayuwa a cikin sallar farilla ya sallace ta a zaune kawai wala i'ada alayhi babu sake sallah a gare shi wala yanqusu sawabuhu kuma ladan shi bai tauyewa lil khabar saboda an samu hadisi akan haka an gane wannan ku na'am Wani وعن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo daga dan Abbas Allah ya kara musu yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu baina sajdatain lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana faɗa tsakanin sujada guda biyu Allahumma qfirli yana cewa ya Allah gafarta min warhamni kai mun rahama Wa hadini ka shiryar da ni Wa wa'afini ka bani lafiya warzuqni ka azurta ni hmm. rawabul arba'a malamai hudu suka ruwaito wannan hadisi sai dai nasa'i kawai shi ne babu shi a cikin ruwa ci wannan lafazi na abu da ne hakim ya ruwaito wannan kenan tsakanin sujada ake yin wannan idan tsakanin sujada guda biyu idan mutum ya yi sujada in ya dago kafin ya ara komawa a gani sai ya yi wannan ainihin addu'a ɗin na'am an maliki bin al radiyallahu anhu an karbo daga Malik ibn Wairis, Allah ya kara masa yarda annahu ra'a sallallahu alaihi wa sallam yusalli lallai ya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam yana sallah idan kana fi witrin min salati idan ya kasance cikin mara in ya kasance cikin wuturi daga cikin sallarsa wato baya zabura hatta yastawiya qa'idan har sai ya tabbata a zaune hmm. in ya kasance cikin wuturi aka ce ko kenan in yana nafilan wuturi ake nufi da ake nufin da in ya kasance cikin wuturi daga sallarsa? in ya kasance cikin raka nawa in ya kasance cikin an farko ko raka'a na uku in ya kasance cikin wuturi eh, in ya kasance cikin old number ko in ya kasance cikin old number daga cikin sallarsa? in yana raka'a ɗaya daga cikin sallarsa ko raka'a na uku daga cikin mai daga cikin sallansa aka ce baya zabura har sai ya tabbata mai a zaune kenan idan a cikin raka a farko idan ya yi sujada ya dago daga sujada su kuma ya ƙara ne sai ƙara wani sujada ko sai kuma ya dago in ya dago da ya kamata ya yi baya miƙe ba to mai yakon yi wannan miƙewan ina ka ce annabu baya miƙewa baya zabura sai ya tabbata a zaune tuna ya ba san gani to wannan irin zama shine malaman fiqh ke kira zama na istiraha aljilsa al nau'in zama na istiraha kaga zahirin wannan magana yana nuna zama ne na hutu mutumin da ya gaji a cikin sallarsa to yana bukatar ya huta to wannan zama ana yin shi ne idan an gaji a cikin sallah ku fahimta ko to wannan shine abin da malamin ta same suna zama na istiraha to saboda haka wannan zama malamai sun yi gwajin fahimta akan shi wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan zama sunna ce tabbatacciya daga manzo sallallahu alaihi wa sallam, saboda ga hadisi ingantacce annabi yayi ko ga ga Malik bin Huwairi rahimahullah wanda shine ya ruwaito hadisin sallu kama muni musalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah shi ruwaito wannan hadisin shine kuma ya ruwaito wannan hadisi cewa annabi in yana in yana sallah yana yin zama na istiraha to kaga wannan shine mazhaba na Imam Shafi'i Imam Shafi'i yana ganin zama istiraha sunna ce tabbatacciya daga annabi in muna son mu samu ƙarin bayani mu karanta littafin azkar na Imam Nawawi imam nawawi a cikin askar din shi ya tabbatar da zaman istiraha kuma ya ce zaman istiraha sunna ce tabbatacciya sannan kuma daga cikin malikiya akwai ibn al-arabi al-maliki mai ahkamul qur'an shi ma ya tabbatar da wannan zama na istiraha cewa sunna ce tabbatacciya daga manzo sallallahu alaihi wasallam to amma akwai imamuna malik da ainihin imam ahmad bin hanbal fi ahadi kaulai a cikin ɗaya daga cikin maganganunsa imam ahmad a wani kaulin shi ma ya goyi bayan cewa zama istiraha sunna ne a wani kaulin shi kuma yace zama istiraha ba sunna bane yace ba sunna bane sai dai in akwai dalili in akwai dalili in ma rashin lafiya ko wani abu wanda zai kawo wannan zaman amma hakanan kawai a wannan zama ba tare da dalili bai ce a'a imam malik shi ma ya ce wannan zama samsam bai halatta ba zama ne wanda yake bakaru yin wannan zama hakanan shi ma abu hanifa hakanan shi ma abu hanifa wannan fahimtar sa ko fahimci wannan ko to yanzu tun daga shi malamai sun yi sabani a kai idan ni na zaɓi cewa zama istiraha ba sunna ne na yi laifi sai daga shi malamai sun yi gwajin fahimta kan shi sai na ce zaman istiraha ba suna bane na yi daidai ko na yi kuskure eh, an yi kuskure me yasa aka yi kuskure saboda dama idan malamai suka yi saɓani ta yaya ne ake gane wanda ya daidai da wanda ya kuskure a ciki ana duba wanda yake rubuta ko fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kula jayayya cikin koma menene ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa to saboda gashi an samu manzan Allah ya yi. to wasu suka ce sun yarda annabi ya yi. to amma inda gizo ke saka yi ne a cikin wani hali an gane ai cikin wani hali ne ya yi. suka ce ai cikin halin da yi. cikin halin gajiya ne ko abin da ya kama da wannan aka ce musu a cikin wannan hadisin an faɗa haka malik bin wairis wanda ya ruwaito abin kawai ya ce annabi iza kana fi wutirin min salati ya ce annabi ya kasance in ya kasance a cikin wutiri na sallansa a cikin raka na farko da raka na uku baya zabura har ya tabbata a zaune kaga nan bai ce manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan wato a lokacin da ya riga ya tsufa bane a lokacin da ya tsufa to da zaran ya kasance a cikin wuturi daga cikin sallarsa baya zabura sai ya dan zauna sannan ya zabura <clears throat> Ku gane wannan ku? to kaga da Malik bin Wairis ya gaya mana cewa sai da annabi ya tsufa da mun huta to a cikin ruwayoyi gaba daya babu inda aka ruwaito sai da annabi ya tsufa babu kuma inda aka ruwaito annabi ya gaji ne da an samu wayannan ruwayoyi da shi kenan masu cewa annabi ya tafi ne ko masu cewa ainihin manzo sallah sallan ya tsufa ne sai ya zamanto ya koma yana yin sallah da wannan zama na istiraha to za a tambaye su kawo dalili idan sun kawo dalili alhamdulillah in ba su kawo dalili ba to al'amarin yana buƙatar dalili ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yana cewa a istalafal fuqaha fi jirsatil istiraha cewa malaman fikiyo sun yi saɓani game da jirsa istiraha hal hiya min sunan sala shin suna cikin sunnonin sallah aw laysa min sunan ko ba su daga cikin sunnoni sai ce wa inna ma yaf'aluhu man yahtaju ilayha kawai mutumin da ke buƙatar zaman shine zai zauna in har kana buƙata ta hanyar rashin lafiya ko ta hanyar gajiya ko yaya abin yake sai ce alaƙa ne manganu guda biyu sai ce a ya kawo da manganu bayan ya kawo manganu sai ke nuna cewa <clears throat> a yake cewa wa inna ma zakartu wa inna ma zukirar fi hadisi abi humay wa malik bin huwairis walau kana hadayuhu da'iman da Ya ce an ambaci zaman istiraha ne a cikin hadisun abi humai da hadisun malik bin huwairi ya ce da a ce zaman istiraha yana daga cikin shirya na manzo sallallahu alaihi wasallam da'iman da ya ambace ta a cikin duk wani sifa na sallansa an gane ku wa wujudu fi'liha la yadullu ala annaha min sunan salat wai samuwan aikata ta baya nuna cewa yana daga cikin wai sunnonin sallah ga wata magana nan samuwan aikata ta samu wanda aka yi annabi ya aikata ta a cikin sallah baya nuna yana daga cikin sunonin sallah to yana cikin mai kenan eh samuwan aikata ta tunda annabi ya aikata a cikin sallah dan kasancewa annabi ya aikata a cikin sallah baya nuna yana cikin sunonin sallah to kenan yana cikin makaruhi kenan ko yana cikin abinda babu lada babu zunubi ko yaya asali duk abinda annabi ya aikata a cikin sallah yayi ne don mai koyi da shi saboda ya ce sallu kamar aiki muni ya sallu in har manza Allah ya aikata wani abu wanda ba za a yi koyi da shi ba zai mana bayani tunda har annabi ya aikata kuma bai ce kada mu yi koyi da shi ba ashe me ya kamata mu yi za mu koyi da shi an gane wannan ko sai ce wai illa iza ulima annahu fa'alaha sunnatan wai sai dai idan an san wai ya aikata ta ne ta babin sunna sannan a yi koyi da shi a'a to wannan wani irin magana ne ai asali duk abin da annabi ya aikata a cikin sallah dama ya yi ne don sunna don a yi koyi da shi idan har bai so a yi koyi da shi zai mana bayani shi da kansa fayyukta da bihi fiha wani sai a yi koyi da shi amma an da hufa ala halin haja amma in an kaddara wai ya aikata ta ne saboda bukata kawai lam yadulla ala kauni ha sunna min sunan salat wannan baya nuni akan kan da sunna daga cikin sunnonin sallah fa hadha min tahqiqil manaqib fil mas'ala wannan shine magana ibn al-qayyim al-jawziyya kenan ko sai kuma ka ce waqtara shaykh taqiyuddin ibn taymiya shi ma ya zabi annahu sallallahu alaihi wasallam jalasa fi akhir umri inda kibanji cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna a ƙarshen rayuwarsa a lokacin da ya tsufa wa ibn tamiya ya zabi wannan cewa annabi ya zauna ƙarshen rayuwarsa lokacin da ya mai ya zuba jam'an bainal akbar wai dan tattaro hadisan wannan shine magana da ibn tamiya kun gane wannan ko to amma wani karina ne ya nuna cewa sai da zuba in ka duba hadisan gaba ɗaya da hadisin abi humaitin da hadisin wannan na malik bin wairi wanne ne ya nuna cewa ya zuba babu wata karina lamin kari wa lamin ba'i da ya nuna maganar ba a cikin al'amarin an gane wannan ko sannan a a Sheikh Muhammad bin Ibrahim Alu Sheikh yake cewa al-mashhur min al-mazhab abin ya shahara daga mazhaba ta Hanbaliya annaha laysa al mashuru'a. ce ma zaman zaman istiraha ba shari'a bane wa inna ma hiya min al-asbab al ita kawai tana daga cikin sabubba ne masu bujurowa idan rashin lafiya ya bujiro ma ko kuma tsufa ya bujiro ma ko gajiya sai ka yi zama istira an gane lan rasi ba ba wai tana matsayin sunna ce rasi ba ba sai yakunu fi'lu hamina sunan al-arida sai ya zama to aikata ta yana daga cikin sunna ne mai bujirowa lan rasi ba wabi bi hadha tashtamilu al-adilla in ji wannan sannan kuma sheikh shi ma abdurrahman asiri shi ma ya ce asabul aqwal as-salasa fi jinsa al-istiraha mafi ingancin magana guda uku maganganu guda uku game da zaman istiraha isi babu ha ya ce mustahabbancinta amma mai shi ma lilhaja ilaiha mustahabbi ya ce idan an buƙaci zuwa gare ta shi ma ya koma zuwa ga maganar muhammad bin ibrahim al-sheikh an gane wasu babu tarkuwa tarki ha kuma inda azamin haja ilaiha da kuma mustahabbancin barinta idan bukasa da yi kira zuwa gare ta ba idan ya zama to lafiyar mutum lau ko ya zama to mutum bai tsufa ba to an so mutum shi ba ya bar zaman tsara a kai an gane wannan ko kala fil mutu, wa bi hadha wa bi hadha al qawl tashtamilu al adilla wallahu a'lam to kun ji abinda wasu malamai suka faɗa amma da aka tambayi al-allama ibnu ba Allah ya masa rahama shi ma yace zaman istiraha suna ce tabbatacciya daga manzo sallallahu alaihi wasallam an gani kuma ya nuna cewa babu wani dalili wanda ya nuna cewa annabi ya zo ne ko kuma gajiya ne yake kawo wannan ko abin da ya kawo wannan babu dalili cikin hadisin wannan malamai suka faɗi wannan kuma malaman da suka faɗa suna buƙatar su kawo dalilai masu ƙarfi akan haka asali duk abin da annabi ya yi a cikin sallah ana buƙata ne a yi koyi da shi wanda ya ce kada kai koyi da shi a nan wajen yana buƙatar ya kawo dalili in aka ce a ai kila lokacin da annabi ya yi kila annabi ya riga ya tsufa ne sun ce za mu duba duk abin da duk lokacin da annabi ya tsufa sai aikin da ya aikata gaba ɗaya za mu ce to fi kawai za su tun da dai lokacin da annabi ya tsufa shi ne aka ga ya istira to mu ɗauka haka ɗin da ya tsufa to sai kuma ya ce mana jama'a tsofaffi ne kawai suke yin wannan da sai ce to kun gani na yi zaman istiraha da na tsufa saboda aka kamari masu jini a jika kasi zaman istiraha to sai ya zama to mukaddara cewa manzan Allah ya yi zaman istiraha ne lokacin da ya tsufa to kenan da wannan mun samu wata ka'ida ka'ida ce kenan duk abin da annabi ya yi lokacin da ya tsufa shi ma za mu ɗauka kenan ba suna ba ne kawai duk wani ibada da annabi ya lokacin da ya tsufa to za mu yi watsi da su gaba ɗaya sai mu ce na tsofaffi ne ba na samari ba ne wa iyaz billah saka wannan ka'ida tana da hatsari kwarai da gaske ballanta na ko babu wani dalili wanda ya nuna cewa wai manzo Allah ya yi zaman istiraha ne da ya tsufa an gano wannan ko kawai abin da yake tabbatacce shine zaman istiraha kawai sunna ne yawwa eh azkarun sabah wal masa yace wani lokaci ne yake farawa kuma lokaci ne yake yankewa kariya to da zarar an yi sallar asuba lokacin da yake farawa kenan sannan shi ma wannan da zarar an yi bayan sallar la'asar har zuwa ainihin magariba duk wannan mutum zai iya yin azkarul masa insha Allah eh wannan ma ai hakuri a wai wai mace ce ta za ta yi wa musulma to tambaya da wadan uwa ke wai mace krista za ta iya wa musulma kitso wannan matsala ne wanda malamai sun kai ruwa rana a amir a amir ashankiti ya kawo a cikin adwawul bayan din shi tattaunawa kan halaccin krista ta yi wa musulmi kitso halaccin mace krista ta ga al'auran musulma to wasu daga cikin malamai suna ganin haramun ne mace ta yarda krista ta yi mata kitso na ba gane amma muka duba cikin wannan tafsirin ya kawo wa'annan fahimta na malamai sannan kuma sai ya kawo fahimta masu ganin cewa mace ɗar uwarta ko da kafira ce za ta iya mata ciki ba laifi bane insha Allah an gane wannan ko yawwa ana wanda yake shagaltuwa da ilimin mantiki ko ilimin kalam ya halatta ko da aiki domin daɗe mana wannan magana cewa shagaltuwa da ilimin mantiki malaman suna sun ce bai halarta ba daga cikin malaman akwai shekul islam ibn taimiyya kuma ga duba littafin shi a rarru alal yi sannan kuma ibn al-qayyim al-jawziya cikin littafin zanuniya yayi bayanai sosai kuma yayi rudud ga ainihin malaman malaman mantik kuma ya hana ainihin karanta karancen littafin mantik da filosofi kuma ya nuna cewa ijma'i ne na ainihin malamai na sunna wato cewa baya halatta mutum ya shagaltu da wannan ilimi domin idan ka shagaltu da wannan ilimi ilimi ne wanda yake sa wa mutum shakka yake sa ma shubha akan abin da ka sani a cikin Qur'ani da Sunna to duk ilimi wanda zai zama to sababi na sanya ma shubha wajen fahimtar Qur'ani sanya ma shubha wajen fahimtar Sunna to ina ganin wannan ilimi ya kamata mutum ya guje shi kamar yadda zai guji zaki to wannan kenan a takaice baya halatta mutum ya shagaltu da ilimin mantik da ilimin filosofi haka nan ilimin kalam ya karanci wato ya shagaltu da ilimin littafan aqidu na malaman zilawa ko malaman asha'ira ko malaman jahamiyya duk wa'annan su kira ilimin kalam to baya halatta Allahu a'lam Ekire yana cewa ne wai menene hukuncin zuwa da ƙananan yara masallaci, ko da gaske ne annabi ya ce ku bacci yara da yin sallah in ta kai shekara bakwai sannan kuma da gaske ne mai Allah yana sallah yara suna hawa sa sai haka dai to wato wannan bawan Allah ya yi tambaya ya hukunta zuwa da yara masallaci to zuwa da yara masallaci ya halatta ya halatta a zo da ƙananan yara masallaci domin um, ko ba wuce na cewa yara manyan gobe ko ko manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa muru auladakum bi sala idza balagu sab'a sinin wadribuhum alaiha idza balagu ashar sinin ko wato ku umurci yaran ku da yin sallah sun kai shekara bakwai ku buge su akan haka sun kai shekara goma an gane ku to kafin wannan lokacin a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kananan yara wanda ba su kai shekara bakwai ba suna zuwa masallaci za ka ga wani lokaci mata sun zo da ƙananan yara masallaci idan ana sallah za ga yara suna suna ihu suna kuka to manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya so tsawaita karatu sai ya dan takaita saboda tausaya ma ita wannan mata da kuma ainihin ƴaƴan da suke tare da ita sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci yana zuwa da ainihin ubama yana zuwa da ita masallaci an gane kamar yadda muka sani idan in yana miƙi yana tsaye ya rike ta in kuma zai yi sujada ya ajiye ta in ya dago ya dauke ta misali sannan kuma banda wannan manzon sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da ainihin Hassan da Husaini masallaci akwai sanda yake sallah kamar yadda hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari a zaka annabi yana sallah suna hawa bayan shi akwai sanda annabi yana sallah ma wato ina ganin tsakanin Hassan da Husaini wanda daga cikin su ya dane bayan manzon sallallahu alaihi wasallam annabi ya daɗe cikin sujada ya daɗe ya daɗe irin daɗe wanda bai taɓa yi ba ashe wai saboda kasancewan hassan yana bayan shi ne to sai da hassan ɗin ya gama wasan shi har ya huta gaba ɗaya a bayan sai ya sauka da ya sauka sai annabi ya ɗago an fahimci wannan kaga duk wannan ya nuna shi ana zuwa da ƙananan yara masallaci sai dai abin da ya kamata a kiyaye shi ne wajen zuwa da ƙananan yara kada a zo da su tsirara kada a zo da su ba tare da an musu ainihin ƙunzugu ba in za a shigo da kananan yara masallaci ya kamata a musu ƙunzugu. wato ma'ana a sa musu ainihin pampas ko napkin misali ta inda sun suka yi fitsari ko suka yi bayan gida zai zama to ba zai fata masallacin ba an gane wannan yana da muhimmanci sosai za a ga wasu in suka ji an ce ana zuwa da kananan yara sai su saki yara su ta kashi suna fitsari a masallaci wannan kuskure ne an gane wannan ku to saboda haka hadisan da suka zo cewa hadisan suka zo cewa kun Masaji da din nan ku nisantar daga ƙananan yaran ku daga masallatan ku malamai na hadisi sun ce hadisai ne ai ba su inganta ba an fahimci ko an fahimci wannan saka ba su inganta ba saka wannan ke na aka ci Allah shi ke na ke eh wannan shi ba wannan ne an amsa ko taron suna ne ke tambaya to wani yana tambaya wai taron suna ya halatta to in yana nufin taron suna irin dan waliman da ake a dafa abinci in an dafa abinci a gayyato yan uwa su ci wannan abinci bayan sun ci wannan abinci a yi addu'a a wasu, in wannan shi yake nufin taron suna gaskiya ya halatta saboda hadisin nan da ke cikin adabu mufrad hadisin muawiya bin qurra da yake cewa lokacin da aka yi masa haihuwa ya ce da autu na faran min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fa Ya yace da aka min haihuwa na gayyaci wasu jama'a daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sai na ciyar da su bayan na gama ciyar da su sai na daga hannu nayi addu'a wato duk ina addu'a suna cewa amin ina addu'a suna cewa amin bayan na gama addu'a shikenan aka watsi to in dai wannan shi ake magana to wannan ya halatta an fahimci wannan ku wannan shi ne a taƙaice ya halatta dai a taƙaice eh. Malam wannan ya ce yadda ne fa akwai da suka ba da wutar nan bayan za mu iya jin biyan kuɗi. To wani na tambaya cewa ne ba yadda ba sa biyan kuɗin wuta ba sa ba sa ba da wuta yanzu za su iya kin biya. Ai ya kamata ne tunda ana iya saduwa da nefan a samu wakilai na unguwanni a je a samu nefa ta cewa ba kwa ba mu wuta in ba kun zo ba gaskiya ba za mu iya biyan wutan da ba ku ba mu ba kaga idan aka yi ma nefa bayani ta sani to za ta gyara kurakuranta amma in ta ga mutane sun yi biyu ta ɗauka tana ba ku wuta ne sai ta zo a san kuɗi na? eh sun kuma abu ne mai yiwuwa a sanya wannan mita ɗin da ake ake sawa na zamani wanda wannan mita iya abin da ka sha shi zai bayyana to matsala shi ne da su masu aikin nefan da kuma talakawan duk ba mai son wannan masu aikin nefan ba sa so saboda ciwa-ciwa ba zai yiwu ban da shi da zarar an sanya wannan ko'ina da ko'ina to shi ke nan za su dogara da albashinsu ne kawai su ba sa son a ce kawai halal kawai suke ci an gano wannan ko shi sa ga mutum wai wannan abin wannan kwaikwayon mai faɗin a mita ɗin kana nema da kudinka ba sai ga ana sama wasa da hankali wanda ya kamata yanzu a ce duk garin kaduna ma gaba ɗaya wannan ya riga ya mai ya zama labari amma da gangan ne wani lokaci ake aka bar shi da su aka su ma talakawa ba sa so me yasa ba sa so su ma sun san cewa yadda suke bannan wuta din ba sa ko biyan kuɗin wuta to irin wannan din in an zo in wannan mita din yana rijin to za su biya kuɗi da yawa to sun fusa irin wannan su sha da yawa su biya kaɗan na fatan gane wannan shi ne matsala to ya kamata dai ni shawarar da suke bayarwa maimako a ce za a yi musu tawaye a je a samu nefa ɗin a yi mata bayanin ba fa a kawo mana wuta kada kuma a zo ba a kawo mana wuta kuma a zo a ce ana neman kuɗi a wajenmu kaga idan ya zamanto sun samu wannan labari to sun san ba za su zo su nemi kuɗi wajen ku ba tun da ba su kawo muku wuta Allahu a'lam ta tambayin shi biyu ya ce wai da gaske ne ranar kiyama mutum zai tashi duk abin da ya taɓa cirewa a jikin shi na kumfa da gashi sun dawo. Don an ce duk abin da ka taɓa cirewa ya dawo ya kumanka zai kasance wajen tsawo. Kuma ya gashin jikinka zai kasance. Ai za ka zama wani wani ƙaramin aljani. ya iya zila. Gaskiya ni ban san nassin da aka dogara ba wajen faɗin wannan magana. Ko ban taɓa jin wannan magana wajen wani malami daga cikin malaman sunna ba a cikin littafan da muke karantawa Allahu a'lam eh mallam wannan ya ce wai ya suna cewa sallar asbahi a zaman iya ba sai an yi ta ba salatin annabi kawai za a yi sai ce wai haka ne cewa ba sai an iya ba mm, aka zo kawai a fara salati kawai daga an zauna kawai sai a fara salati to wannan ya saba ma abin da ibnu qayyim al-jawziya ya faɗa a cikin wannan littafin nan nashi na na ainihin wannan na na salatin annabi din nan ha ba za mu ma'ad ba wannan jalawul af'am kaga ciki ya nuna tahiya da salatin annabi la budda mutum yayi sallah sai yayi wannan guda biyu annabi wajibai ne da tahiya da salatin annabi gaba daya wajibai ne a cikin sallah an gani kuma ya nuna malamai da dama da suka zo da wannan fahimta din na cewa wajibai ne guda biyu saka ba zai yi mutum yayi sallah ba a ce bai yi tahiya ba kawai zai kama yin salatin annabi ya ce wai ba komai akwai komai gaskiya a cikin sallar shi eh kaga wannan abin da shi ma da ai na su yi gold din din nan wannan da za a siya sun ka kawo wani inda ciniki dai da bacin wanda za ka je ka kawo din nan ka biya kuɗi a yanke ma riba duk lokaci ana ba da a sake bayanin shi yadda yake ya ki a yi ban ban da masar ya zuciya kan shi rijista ne suke zuwa kamar ka kawo mutum biyu uku ko ku zo ku rijista a intanet sai a siya gold bayan lokaci sai a dinga ba ku riba a yanke riban za a dinga ba dawa haka kuma da yawa ma yanzu ana cike na san mutum biyu suna iya ciki an danna an cinye kuɗin wanda aka kai ana gare ciki saboda gararin da ke da to kaga wannan ba wai wajen ma cinye kuɗin ba yanke kuɗi da za a dinga bayarwa an yanke riban nan babban matsala ne misali a yanke riban cewa kenan ko da riba ya karu kai ga abin da za a baka sai riba ya ragu ga abin da za a baka nan ne matsala din an gane ku da misali in an sanya a ce in an samu riba ka samu riba ya zama ana yin shi ne kan percentage in kuma an samu faduwa kai maka fadi to wannan shine ba matsala a cikin shi amma da zaran an ce kawai kudin ka kawai yana nan kawai fix riban fix ne wannan daidai ne da irin irin yadda mata ke ba mutum kudi yana juyawa din nan Yace za zan ringa baku dubu biyu wata eh sun ce kamar su ba wani magana to kawai irin wannan ya ce dubu biyu wata wani lokaci zai ga ya samu riba min yawa ya samu dubu ɗari biyu dubu ɗari uku sai ba su dubu biyu in kuma ya faɗi zai gaya musu cewa zai ba su dubu dubu biyu ne ko zai ba su dubu biyu ne kawai to wannan bai halarta ba ya kamata in an samu riba mai yawa duk gaba ɗaya duk ɓangarori guda biyu su mora in kuma an samu riba kaɗan a samu tare in kuma an samu hasara duk a faɗi an gane wannan ko wannan shi ne eh. ya ce wai bambancin alwa'i da alwa'ad eh bambancin alwa'adu da alwa'i to shi alwa'adu da wa'i wai tsakanin tsakaninsu shi alwa'adu alƙawari alwa'i kuma kyacewa in an ce alƙawari a nan abin malaman tauhidi suke nufi alƙawari na alkhairi a ce duk mutumin da a ce sallan jama'a ya fi sallan mutum ɗaya da daraja 27 ka gano wajen an mishi alƙawarin za a ba shi daraja 27 an gano wani ku a ce man ƙara la'ila illallah, dakar aljanna duk wanda ya ce la'ila illallah, zai shiga aljanna wannan duk ana kiran shi wa'ad an gane to amma kuma in aka ce duk mutumin da ya yi laifi kaza la yazni zani yi yazni yahuwa mu'min an gani to wannan yana daga cikin wahi cewa mazinaci lokacin da yake zina shi ba mai imani ba bane la kulul janna ma mai annabi manci baya shiga aljanna la kulul janna man kana fi qalbihi misalu habatin min tibrin duk wanda ya zama to a cikin zuciyar shi akwai gwargwaron kwayan abin kwayan zarra na girman kai bai shiga aljanna to duk wannan gaba ɗaya ana yi masa kacewa wannan shine wa'i an gane wallazina amanu wallam yalbisu a allazina amanu wallam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun an gane wannan ko wanda ta irin wayannan gaba ɗaya shine wanda aka yi aka yi mutum kacewa cewa in mutum ya yi laifi kaza ga irin zunubin shi ko in yayi laifi kaza ga tsinuwan Allah gare shi ko in yi laifi kaza Allah ya yi fushi da shi ko Allah ya mishi alƙawarin wuta to wannan shine wa'i an gane shi kuma wa'a inda aka ce in ya aikata aiki ga ladan aikin nan ko in ya aikata aiki Allah yana farin ciki da shi ko in ya aikata aiki Allah zai shigar da shi aljanna to duk irin wannan sune wa'a an gane ku Allahu a'lam ko malam na karshe wani ya halatta masu da mijinta kyauta a lokacin da suke a aure to wannan tambaya wai ya halatta baka ta roƙi mijinta kyauta a lokacin da suke ciki ko kuma sun gama to dan ana cewa wai wai wai idan mace tana so tana son kyauta a wajen mijinta wai wannan shine daidai lokacin da za ta roƙi wai zai ta alƙawari kala kala to in har yana alƙawari kala kala kenan ya yi alƙawari yana cikin hayyacinsa ya yi alƙawarin in yana cikin haicinsa ne alƙawarin to masha Allah alkawar ya yi in ko lokacin ya riga ya rikice ne gaba ɗaya baya cikin hayyacinsa to kenan a lokacin shi ba mu kallon bane kenan an gano ne ko in ba mu kallon bane shi a lokacin baya halarta ta roke shi a daidai lokacin Inda mutumin da yake ya riga ya fita hayyaci shi sai shi ka roke shi wani abu sai ya baki wannan kyauta da yi ba amma in yana cikin hayyacin shi kawai saboda yana cikin wani irin farin ciki ne da jin daɗin wannan al'amari amma kuma ya san sai abin da yake yi ba matsala su kyauta ya yi kuma ya halatta allahu alam eh. ba na kallon mawabi hamdi a shaɗu allah ilaha illa an a tsarbar kwasu